Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubashin ranar talata shida ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. Ministan Shari'a na kasar Gabon, Sirfan Mandunga, ya yi murabus a kan mukaminsa kan takaddama na sake zaɓen shugaban ƙasar Ali Bongo. fadar shugaban kasar amurka ta white house ta ce shugaba barack obama ya soke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban philippines rodrigo duterte sannan kuma jagoran addini a iran ayatollah ali khamenei ya nana nanata shakkarsa kan ko saudiya za ta iya tattalin wurare masu tsarki na musulunci to kani labaran kenan an fara gagarumin aikin mai da 'yan gudun hijirar boko haram garuruwansu insha Allah mun samu zama lafiya kun shirya tafiya yanzu Allah ya yarda za mu je gida eh in Allah ya kai mu za mu koma gida saboda kare mahajjata saudi ta mai da aikin jifar shedan na ƙasa-ƙasa a maimakon na duk ƙasashe a lokaci guda gaskiya abin da hukumar saudiya suka yi shine mafi dacewan abin da ya kamata su yi don saboda gudun abin da ya faru bara kuma kamar kowace ranar talata za ku ji shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sakwato inda a yau za a ji ƙarshen shirin game da kacaniyar tsaro a jihar zamfara amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya ministan shari'ar gabon serafin mandunga ya yi murabus akan takaddaman sake zaben shugaba ali bongo inda ya zama babban jami'in gwamnatin na farko da ya fara ajiye mukaminsa tun bayan da aka kammala zaben hukumar zaben gabon ta bada sanarwa a makon da ya gabata cewa shugaba bongo shine ya lashe zaben inda ya doke dan takarar jam'iyyar adawa jinping da kimanin kuri'u dubu biyar abinda ya janyo zanga-zanga da tashe-tashen hankula akan tituna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla shida mundunga ya bayyana gidan ya bayyana wa gidan rediyon faransa na rfi a jiya litinin cewa gwamnati ba ta sauraren damuwan al'umma akan kawo zaman lafiya wanda shine sanadiyar ajiye aikinsa a jiya litinin kuma madugun 'yan adawa jinping ya ayyana kansa a matsayin shugaban gabon inda yake yin kira da a yi gagarumin yajin aiki na gama gari yana cewa sawa tattalin arzikin ƙasar tarnaki shine zai matsewa gwamnati lamba sai dai kuma mutane kaɗan ne da suke zaune a cikin birnin suka zauna a gidajensu jiya litinin wasu bankuna da shagogi da ke babban birnin na ƙasar wato libreville sun sake buɗewa biyo bayan tashin hankali da ya gabata wasu mazauna na birnin kuma sun ce su basu ji kiran da aka yi da ayyajin aikin ba fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba barack obama ya soke ganawar da aka shirya zai yi a da da shugaban filipino rodrigo duterte biyo bayan wasu kalaman batunci da aka ruwaito shugaban na filipino ya yi a inda ya yi amfani da wasu munanan kalamai a kan shugaban amurka tun da farko shugaba obama ya faɗa cewa a da ya so ya yi amfani da haduwarsa da shugaba duterte a wurin taron koli a lewis don tado maganar wasu mutane sama da dubu biyu da aka yi wa kisan gilla bayan zaton masu safarar miyagun ƙwayoyi ne da kuma amfani da su da aka yi tun lokacin da Duterte ya hau kan karagar mulki a cikin watan Yuni. A nasa bangaren Duterte ya kare kansa game da kashe-kashen mutanen a bisa hujjar cewa yana biye wa bukatun waɗanda suka zaɓe shi ne kafin ya bar birnin manila jiya litini zuwa babban birnin loyos baltan sai da shugaban na filipino ya aika kashedi ga shugaba obama ya ce ka zama mai girmamawa ka daina tambayoyin da ba, wato babu gaira babu dalili a nan ne fa kuma ya amfani da harshen ƙasarsa na tagalog wato na ɓatanci inda ya kira obama da lafazin ɗan iska da farko shugaba obama bai dauki kalaman na duterte da muhimmanci ba ya ce duterte mutum ne da ke yawan son karin wato uh, maganar zolaya amma obama ya kara da cewa daman an shirya haɗuwar tasu ce a bisa tsammanin cewa shugaban na filifino zai kasance a cikin yin tattaunawa akan batutuwa masu amfani da tsari bayan wasu sa'o'i kakakin hukumar tsaron amurka ned price ya ce an soke wannan haduwar da aka shirya yi a yau talata da shugaba duterte a maimakon hakan shugaba obama zai gana da shugaban koriya ta kudu park geun-hye kuna sauraron labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc jagoran addini a kasar iran ayatollah ali khamenei ya ta shakarsa a kan ko saudiya za ta iya tattalin wurare masu tsarki na musulunci kuma ya zargi masarautar kasar da kashe mahajjata a wani turmutsu-butsu da ya faru a hajin bara khamenei ya ce 'yan saudiya marasa tausayi masu kashe bayin allah sun hada waɗanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni a maimakon su ba su magani kuma su yi jinyarsu ko za a iya ceto rayukansu ya ce su ne suka kashe wa'annan mutanen Khomeini ya yi wayannan kalamai ne a wata sanarwa da ya dora akan shafinsa na yanar gizo na cika shekara ɗaya da faruwan wannan bala'i sai dai bai bada wata shaida ba akan wannan zargin da yi nan take saudiya ta mayar masa da martani inda yarima mai kula da harkokin cikin gida muhammad bin naif ya ce iran tana kokarin sa siyasa a cikin harkan haji da ke buƙatar akalla kowane musulmi ya samu a cikin rayuwarsa a cewar gwamnatin saudiya turmutsu-mutsun na bara ya yi sanadiyar mutuwar mutane 769 to amma kamfanin dillancin labarai na ap ta ce yawan mutanen da suka rasu a cikin wannan hargitsin sun kai mutane 2,426 bayan tattara jawabai da ta yi na kafofin yada labarai na cikin gida da jami'an da kasashensu suka je haji ita kuwa gwamnatin iran ta ce mutanen. mutane da suka kai 464 wanda suka mutu iraniyawa ne kuma sun ɗora laifi wannan bala'i a kan gazawar gwamnatin saudiya babban birnin somaliya magadishu wanda ba da daɗewa ba ake ɗaukar shi a matsayin birni mafi haɗari a duniya yanzu yana shirin ɗaukar bakuncin taron koli na hukumar igat ta cibiyoyin raya ƙasashen afirka 53 a karan farko a ƙarshen wannan makon biyo bayan yakin basasar da aka kwashe shekaru da dama ana yi a ƙasar inji jami'ai shugabannin ƙasashen jibuti ethiopia kenya somalia sudan ta kudu da sudan da kuma uganda za su halarci taron wanda zai mai da hankali kan ci gaba da siyasa da tsaro da aka samu a somalia da zancen zaben kasar mai zuwa a watan wato a wannan shekara ta 2016 da kuma batun rikicin siyasar sudan ta kudu a faɗar jami'an dublamasiya a wata hira da ya yi da muryar amurka ministan harkokin wajen samaliya abdulsalam umar hadiye ya ce wannan babban abin tarihi ne ga samaliya da yake wannan shine karan farko da samaliya ke ɗaukar nauyin irin wannan taron a cikin shekaru fiye da talatin da suka gabata ministan ya ce ba zai yanke tsammanin cewa za a fuskanci kalubale na tsaro da kungiyoyin ta'adda ta alshabab ke za ta soyi ba a samaliya da yake ta jima tana kawo harkokin tsaro kasar wacikas da ma wasu makwabta wato samaliya musamman kenya da kuma ci gaba da wato kai hare-hare na kunar bakin wake a makon da ya gabata ma wani bam ya tashi a wata mota ya kashe mutane akalla 25 kusa da fadar shugaban kasar na somalia to an fasha labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to allah ya yi an fara aikin maida 'yan gudun hijirar boko haram a jihar borno musamman ma na karamar hukumar kwanduga zuwa gida kuma ga dukkan alamu suna cike da godiya da dokin komawa garuruwan nasu daga maiduguri ga wakilin haruna dauda da ci gaban rahoton duk da cewa waɗannan mahara sun sha fafatawa da rundunar sojan najeriya a wannan gari na kwandiga kuma ba samu damar kwace garin kwandigan ba sai dai ƙauyukan da ke wannan karamar hukuma na kwandigan wanda daga bisani rundunar sojan najeriya ta sake kwato su wanda nan ne ma gwamnan jihar borno kwanar buka shatima ya yi masu jawabi cikin harshen babbarci kamar haka ya ce za mu ci gaba da taimaka muku ko da kun koma garuruwanku don yanzu hakan mun riga da mun kwaskware muku asibitin ku da ma makarantar da ke cikin garin ku ya ce akwai wani abu ma guda ɗaya wanda nake so in jawo hankalinku a kai akwai wani aiki da muka yi noman rani a garin ku wanda kuma zai taimaka muku kwarai da gaske wajen gudanar da harkokin rayuwanku na kuma samu zanta da wasu daga cikin su inda na so ma tambayar su ko sun shirya wa komawa garuruwan nasu kun shirya tafiya gida insha Allah allah. ku mutanen kwandiga ganin. mutanen kwandiga ganin. gashi kuna gan ku a cikin mota insha Allah yau za ku tafi insha Allah to kuna ganin an samu zaman lafiya da za ku koma garuruwan ku kenan insha Allah mun samu zaman lafiya ya ga wani malami ma kai ma ka shirya tafiya eh, eh shirya tafiya yanzu Allah ya yarda mu je gida eh. kowa yana godiya da gwamna kamar watannin ku nawa ne ana Maiduguri muna kamar shekara biyu da wani lanan da ba ma ya wasin na muka gudu gode Allah mun gode gwamna ya kai shekara uku yana wahala kan ke yanzu gashi kun shirya za ku koma gida kenan eh in Allah ya kai mu za mu koma gida to kamar wata nawa kuya Maiduguri ko shekara nawa kai shekara biyu da rabi kusa uku eh. kuna ganin an samu zaman lafiya da za ku koma eh. wasu 'yan gudun hijira da suka fito daga karamar hukumar kwan daga kenan da kuma ke shirin komawa su bayan kwashe shekaru na gudun hijira a cikin garin maiduguri wannan karamar hukuma na kwandigade su ne a iya cewa kananan hukumomi uku kama da gamborun gala da askira uba da kuma ita garin kwandigan kanta wanda suka koma kai tsaye banda wasu ƙananan hukumomin da dama akwai ɗaiɗaikun mutane ciki sai dai gwamnan jihar honorable kan shatima ya sha jaddada manema labarai yana mai fatan cewa zuwa karshen wannan shekarar sun rufe dukkanin sansanin yan gudun hijira da ke faɗin jihar don ci gaba da maida jama'a zuwa garuruwa garuruwansu da kuma sake gina garuruwan da 'yan kungiyar boko haram suka kona haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida ɗan mutan biyu yanzu kuma bari mu kaɗa can ƙasar Saudiya inda hukumomi suka ɗau matakan kauce ma haɗura lokacin aikin haji kamar yadda aka fuskanta a baya kuma jama'a na yabawa da sabbin matakan. Hassan na Kaina gare ka. kimanin alhazai dubu biyu ne suka rasa rayukansu biyo bayan turmutsutsun da ya faru yayin aikin hajjin bara kuma kimanin kashi goma na alhazan 'yan najeriya ne don aka wucewa akwai hakan a wannan shekara ma'aikatar aikin hajji ta saudiya ta tsara yadda za a yi jifan shaidan daki-daki inda aka shirya alhazan kowace ƙasa za su yi nasu daban-daban maimakon yi tare da aka saba a baya shugaban aikace-aikace na hukumar alazan najeriya da ke birnin makka dr aliyu tanko ya min karin bayani cunkoson da aka yi gaba da ake yi na lokaci da yana rufawar wannan wuri din yana daga cikin dalilan da zai kawo hadarin da ya faru bara don haka aka ɗauki matakai yanzu cewa maimakon duka alhazai in sun tashi wuce wurin jiba din nan to yanzu duka alhazai an tashi za a koma tanti ne a muna to idan an je muna kuma an fitar yanzu da jadawali Wanda suka baiwa kowace kasa lokacin da ya kamata ta fara tafiya in wannan lokacin ya yi an ba da jagorori waɗanda za su daga tuta su ɗauki ta wata kowane ɗan jagora zai jagoranci waɗannan mutane ya tafi da su haka zuwa wurin ciba sannan kuma ya dawo da su kamar yadda shi tun da dama ya san hanya to haka zai je da su suna tarbiyya ya dawo wannan shine wasu daga cikin alazan Najeriya sun yi tsokaci gaskiya abin da hukumar Saudiya suka yi shine mafi dacewan abin da ya kamata su yi don saboda gudun akwai abin da ya faru bara gaskiya bisa sukan da suka sha da yawa a hannun mutane kamar yan adawa su ko za a ce wannan tsari tana da kyau don za ta sa a kauce ma irin tumutsun da aka shiga ta bara mahukuntar dalar saudiya sun tsara yin amfani da kimiyyar zamani don tsorar matakan tsaro masu sharhi na ganin hakan bai rasa nasaba da yadda aikace-aikacen 'yan ta'adda ya yawaita a nan kasashen larabawa kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan saudiya manjo general mansur turki ya ce wannan sabon tsarin shine muhimmin shirye-shirye a aikin hajjin bana yanzu dai birnin makka ya dau harami inda alazai daga sassa daban-daban na duniya ke ta shirye-shiryen fara tunkarar aikin hajji gadan-gadan hassan mai na kaina muryar amurka daga madina saudi arabia To a gaida Hassan yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ko a sabon shiri na tsaka mai wuya. wasu wanda suna jin su nan su suka halicce mu wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu an tsokane mu ɗaya mun haƙura an zage mu a notebook an zabe mu a facebook an buga a jaridu an mana ƙazafi ba mu mai da martani domin mai mali ke talla mai zuma a gida ake samunsa kuma zuma muke da shi gashi zahiri kuma ana ganinsa. To wannan ɗanɗano ne na shirin da za mu so mayan Allah yadda a makon gobe kan dambar wadda ta biyo bayan dawar su Nuhu Ribado a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Yau kan za mu kammala muhawarar da muke yi ne tsakanin Sani Gwamna da tsohon dan majalisar dattawan Najeriya Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau game da jihar Zamfara. kuma za mu karkare ne da magana tsaro musamman a sanadin tashe-tashen hankulan da aka sha samu masu alaka da rigimar manoma da makiyaya a can cikin dan sadauda daga duka da muke ji yanzu kuna yi a eh, eh, santa sa'ido kamar akwai eh, ko dai rashin fahimtar juna ko kuma wani sabanin ra'ayi tsakanin ita gwamnatin jihar zamfara da ku mutanen cikin dazuzzukan da abu ya shafa kamar shi alisani yana cewa ai kai kasan abubuwan da ke gudana ah, kuma kukan ku da kuke can tare da mutanen kuma kuna da wata rawa da kuke taka da ke sawa a samu matsala wajen warware al'amarin nan me ce cikazin da ke tsakanin ku da gwamnatin zamfara wajen warware wannan tsohon matsala ta tsaro suna da suna da suna da ya kamata su yi saboda ai su akwai mutanen da sun ka hada waɗanda su kuma idan su ga makiyaya ko ga hanya ne za su kama su kashe waɗannan mutane suna ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙara haddasa ruruwar wuta wannan abu ko cikin mota su ga makiyayi inda sun tabbatar da bayan lace ne makiyayi za su iya kama shi su an yi ɗaya ba ɗaya ba biyu ba ko kuma duk wanda azan wara ya san da haka kuma su su sa ido ɗansa don su ne suka haddasa wannan wutar. to ba shi dama alai sani da Allah ina zuwa alai sani kai babban wannan wannan ba shi dama eh, tsaya tukuna alai sai da muje. ai idan ba don waɗannan 'yan sa kai ba alhaji ina ina iya tabbata maka mafi yawan ƙauyuka kai ɗan sada ma ita kanta da yanzu gaba ɗaya tawa ce domin baya yiwuwa kowa ya san abin da ke cewa primary responsibility of government babban aikin wajibin aiki da ke kan kowace gwamnati kowace na farko shine ta kare jama'a ta da dukiyoyinsu an kwashe dukiyoyin jama'a sun koma ba su da komi an koma kashe su an koma ana kama su ana musu fyaɗe. Amma banna tana maganin banna. Bayan an ciya ta akwai inda shari'a ta ce a kama mutum ta ko a yanke shi. Su je gona su yi noma an hana musu su je gona su yi noma sai a ci kuma za su kare kansu da kansu. Su ɗin wa'anda cikin daji ke akwai inda shari'a ta ce a kama mutum kasuwa a yanke shi. A kama mutane kasuwa a yanke su. Akwai inda doka ta ce haka nan. ko ta shari'a musulunci akwai inda an ce haka nan to yanzu dokar ita ce kenan ta ce su su barayi su zo su kwashe shanun mutane su zo su kashe su doka ita ce sannan kuma doka ce ta ce idan an kama ba za aka kawo ci ba za a wannan wuta da kuka rura wannan wuta da kuka rura idan ni ina fadi magana ba za a magana ba abin kashin mutane ita ta kara rubuta wannan wuta a jihar Zamfara saboda kowa ya san wannan asalin shi makiyaya ne da manoma to ta yaya za a yi a samu zaman lahiya bayan ku kuke wuro ta wannan wuta waye da kuke magana eh, ina lasani yadda eh, kuke ka ido dan sa dauka hadi cewa ku kun ka sa an kai taro a a a a a galadima aka je aka kashe mutane kai da kanka ka hadi haka nan ta ce ku kuka sa wa'annan taro ta yaya za a yi ka zo ka tara mutum sama da dubu biyar a cikin ƙasa a cikin jiha gwamnati ba ta sani ba jami'an tsaro ba su sani ba kuma duk kowane yana ɗauke da makami in kana son zama lahiya za a yi a yi wannan kuma kai ka fito da kanka ka waɗi cewa ku kun ka sa an kai Aliyu ku tambaye shi ya gama a yi magana. A bismillah santa yana ji ya gama ya sauka. Ba na son eh ina son su ci burutsu. Eh. Ba magana su ci burutsu bane da ka faɗi ne nake faɗi. To Allah sani ka bashi ba shi dama mana ai kai magana ba shi dama ya ansa maka abinda da ya maka bayanin da kake so ya maka shi. Mu ji santa Sa'idu ina ji. Zancen da ake yi shi ne. tun da aka kirkiri najeriya ita kanta an sa akwai da ake ce taimakon kai da kai taimakon kai da kai inda abin da ya kamata gwamnati ta maka ta kasa kai ka yi ma kanka gwamnati ya allah da ta tarayya da ta jiha sun kasa kare rayuwar mutanen ƙauyuka na cikin jihar zamfara saboda haka mutanen jihar zamfara ba su fara ɗaukan matakin su kare kansu da kansu ba sai ba an tsiyata su amma su ba su da komai sai ba an zo ana kashe su to inda abin ya ɓaci sai bayan an zo ana gaban mutum a kama iyalin su a yi fasikanci da shi ba bayan wannan sai da aka kai ana cewa ba za ku ta yi gonar ka kaje ka yi noma ba mutane su ga abin da ya kai inda kai wani sanata sai da abin da ke bani mamaki sanata sai da eh, eh, abin da ke bani mamaki ga duk wanda ke sauraron wannan abu sai ya zaton cewa gwamnatin jihar zamfara tana goyon bayan wannan bangare mutanen ku na dan sadau da sauransu su kuma suna goyon bayan wannan bangare al misali wannan na goyon bayan manomi wannan wannan na goyon bayan makiyayi eh a'a so ta yaya ai shi ya san gwamnatin jiha bata kasa ba saboda gwamnatin jiha har yanzu tana da Eh, vigilante group waɗanda ta ɗauka akalla dubu shida waɗanda duk wata tana biyan su albashi don ɗaya taimakon al'umma. Amma wai ana magana tsakanin gwamnatin jiha ɗin da su su. an sai motoci an ba su an sai babura an ba su ya sani kowane gari kowane garin uban ƙasa akwai waɗannan mutane. kuma uwayen kasa su suke dauke su su zuwa kawo su ga gwamnati ana biyan su albashi ina zuwa ina zuwa Allah sani eh, eh, senator sa'ido kai babban mutum ne eh, kana samun dama kana magana kai tsaye da gwamna game da wannan matsaloli kuwa ina jin kana ma cikin memba na wata hukuma na da suke taro da gwamna a jihar zamfara ko a ba tun hukuma ba sai dai ina cikin kwamiti na elders na na na jihar zamfara to kuna tattaunawa da gwamna game da wannan matsaloli gobe eh za mu mai taro gobe domin mu tattauna wannan matsaloli abinda aka sani ta jihar zamfara suke kuka da shi shine idan ma kana neman tun wanda ka fara rikicin nan babu lokaci ɗaya da mai daraja gwamna ya kira da tawon jihar nan ya ce musu ga matsaloli ga su ga su ga matakan da ɗauka ga matakan da ɗauka amma dai har yanzu kwalliya ba ta koya kuɗin sabulu ba waɗanne irin shawarwari za ku ba mu. Ko sau ɗaya ba a taɓa irin wannan taron ba? Babu, babu, ba a taɓa yin irin wannan taron, ba taɓa kira mutane akan irin wannan ba. Wani shine abin da ya damu da ta jihar Zamfara. Akwai waɗanda ranar kansu suna ƙoƙarin su sami da shi su ba shara a biya gara. Duk wani ke jihar Zamfara yana kukan cewa idan yana son ya ga gamna don ya ba shara ba zai iya ganin shi ba. Alhaji Aliyu ka tambaye shi ya shiga ban ofis ɗin ne da a cikin gwamnan house. Shi sanata su iri ɗan sadar yana da ofis ɗin da mai daraja gwamna ya ba shi shekara nawa yana cikin gwamnan house ana aiki da shi. Shekara nawa yana cikin gwamnan house. Sai yanzu bai tuwa ba a shawara da shi. Bari in ba shi amsa. shekara nawa ana aiki da shi ka tambaye ka a shi sani bari ya baka ansa mana ba in kai mishi tambayar ya baka shekara nawa ana aiki da shi shi na ce ka bari ya baka ansar mana mu je alal sa'ido abin da faɗi gaskiya ne lokacin aka zaɓi mai girma gwamna ni ya naɗa shugaban kwamitin kasar gwamnati ga tsohon gwamnati bayan mun gama wannan aiki mun samu ba shi rahoto ce da ana in tsaya mu zauna dukka ayyukan da ba a gama ba in shugabanci kwamiti a bi duk su a gaida za a gama su ina cikin wannan aiki irin wannan matsa su tufa ta ta harkar tsaro Allah ya gafarta ma Alhaji Umar Shinkafi Janar Ali yana da ran shi su suka aike ni wurin mai girma gwamna akan ya kamata mai girma gwamna ya kawo kwamiti na jami'an tsaro 'yan jihar Zamfara waɗanda sun yi ritaya diba wani tsohon kwamishinan 'yan sanda diba wani tsohon jami'in sss adiba wani general ko birgediya janar wanda ya ritaya a naɗa su a kwamiti su rika ba goma shawara akan abubuwan da ya kamata a yi game da maganar tsaron nan ba magana ce da ke son faɗi ba amma ya zama dole tun da sani ya ce in faɗi abin da na yi ai na zuwa cin gamar house na zo kaduna na buga sani janar yana da ran shi shi kenan ya ce ka zo amma ka zo gobe ƙarfe hudu na yamma na zo gobe ƙarfe hudu na yamma ina zuwa gidan gwamnati ana buɗe gate ni na yi zaton ni aka buɗe kofa in shigo na girma gwamna ya fito kai da baka san an yi ba in ya daga kai ya dube ka dube ni ya tafi abin shi ina zuwa abuja na rubuta takarda cewa wannan aiki da nake mai girma gwamna na yin bravo gare shi aka aika mashi takarda ya kuma takarda ce ya ga takarda ta yi da godiya gwargwaron taimakon da na shi waɗannan su ne matsalolin. Bayan ka wannan aikin so nawa ka zo gidan gwamna ka gane shi. So nawa ka zo wajen gidan gwamna ka gane shi da bukatocinka amma baka zo da bukatocin al'umma ba so nawa ka zo gidan gwamna ka gane shi bayan ka ba aiki to ɗaya eh, na shigo government house sunan da aikin nan su ɗaya eh, su government house ko ma'aikatan government house za su tabbata maka su daga na government house wai ana magana alai sani ana magana eh, tattauna me yasa magana da yace ba ba taba taro ko sau ɗaya ba kan magana tsaron nan me yasa ba shi ba na gaya muka koyawa mala aliyu wallahi an yi wannan taro da yake magana to amma me yasa gani ta irin su shi sanata dan sadau ne. a dan bai ciki ya baya ciki san bai bai cikin bai cikin security meeting ya za a ya kira shi a'a taron da yake magana na cewa a kira shugabanni da sarakunan mutane yankunan da abin ya shafa a zauna a tattauna matsalar tsaron nan ba wai da mutanen jami'an tsaro ba me yasa ba a yi ba misali misali ai e suna ciki akwai emir dan sadau na ciki akwai shugaban karamin hukumar mulki na moro yana ciki kuma duk daga yankin dan sadau ciki to a gaishe ku to kamar yadda muka ce in Allah ya mu rana wa yau jihar Adamawa za mu je duk girman mutum duk shekarun mutum duk siyasa mutum wallahi idan bai ragan mana ba ba za mu ragan masa ba in dai a harkar siyasa ne sosai a jira zuwan wannan shiri in allah ya nufa a mako mai zuwa yanzu dai muna ban kwana tare da godiya ne ga bakinmu na jihar zamfara wato shi santa sa'idu muhammad dan sadau da kuma alhaji sani gwamna kana da musamman wakilin murtala faruku yana da ya taimaka aka haɗa wannan shirin kuma muka kawo muku shi a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwata a washington a gaishe ka to idan mun kaɗa jamhuriyar niger a shirinmu na hantsifa. kaca ita ma na iya kwanci ta in maida kafureta na iya rege shi kuma na iya abin ga shi kinan duk aikin da namiji ke iya mu ma mata muna iya ku biyo mu ku ji waɗannan kallabobi tsakanin rawunan da ke Nijar yanzu kan ga baba Yakubu makeri da labaran duniya amma fa a takaice. ministan shari'a na kasar gabon serafin mandunga ya yi murabus a kan takaddaban sake zaben shugaba ali bongo inda ya zama babban jami'in gwamnati na farko da ya fara ajiye mukaminsa tun bayan da aka kammala zaben hukumar zaben gabon ta bada sanarwa a makon da ta gabata cewa shugaba bongo shine lashe zaben inda ya doke dan takarar jam'iyyar adawa jinping da kimanin kuri'u dubu biyar abinda ya janyo zanga-zanga da tashe-tashen hankula akan tituna wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla shida an samu fashewar bam na uku a babban birnin afghanistan kabul da baraicin jiya litinin bayan wasu sa'o'i da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa da motarsa inda ya hallaka mutane 30 kuma ya raunata wato mutane 90 da safiyar yau wasu sun yi harbe-harben bindigogi bayan fashewar bama wani gidan saukar baki da 'yan kasashen waje ke yawan zuwa nan ne ake nufi da kai wa'annan hare-haren wata rundunar musamman ta afghanistan ta gaggauta isa wurin inda ta yi musayar wuta da wasu mutane su biyu da suke kokarin shiga cikin wannan gidan sai dai nan take babu wani labarin mutuwar kuma babu wani labarin daukan alhakin kai wannan harin wasu sa'o'i kafin hakan dai wani mai harin kunar bakin wake ya tada bam da ke jikinsa a kusa da ma'aikatar tsaron afghanistan a yayin da mutane suka taru suna kallon fashewar da ya fara faruwa wata tashar talbijin na afghanistan mai suna tolo tv ta rawaito a babban ta rawaito cewa babban kwamandan ma'aikatar tsaron general abdulrazik tare da shugaban hukumar likin asiri na birnin da shugaban 'yan sandan lardin suna cikin waɗanda suka mutu a wannan harin kakakin taliban zabi zabihullah mujahid ya ce ƙungiyar tsagerin ce ke da alhakin wannan harin suna ikirarin kashe mutane 60 wanda yawancinsu jami'an tsaron afghanistan ne ko da yake ƙungiyar ta'addan da ta saba ƙarin adadin mutuwar mutane a irin wa'annan hare-hare da take kaiwa. jagoran addini na iran ayatollah ali khomeini ya ta shakkarsa akan saudiya za ta iya tattalin wuraren tsarki na musulunci to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu ma'eri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sauti mr cd da kuma mu na wannan lokacin wato malam zubayar basuda ne ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin